Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa. Shirin na wannan mako ya yi duba ne kan yadda matsalar tsadar man fetur ke ci gaba da yin tasiri kan harkar ilimi a Najeriya. Wanda tun bayan sanar da janye tallafin mai a ƙasar ƙanana da manyan makarantu ke ɗaukar matakai daban-daban da zimmar daidaita harkokinsu a cikin wannan yanayi. Daga cikin waɗannan matakai wasu manyan makarantu musamman jami'o'i sun taƙaita ranakun zuwa aikin malamai tare da tsawaita lokutan darsan ɗalibai. Abin da ya sa muka tuntuɓi Malam Ismail Ibeto, malami daga jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke jihar Neja, wanda kuma ya bayyana mana dalilin yin hakan tare da yadda suke ji. bayan ɗaukar wannan mataki. Kuma ko waɗanda yake ba su a cikin makaranta suna wajen makaranta dole sai ka takaita musu ka dan alal misali kaman ibb na inda muke akwai wasu ɗalibai wanda ke daga mina suke zuwa akwai wanda ke suna daga nan amma kuɗin ma mota ya zamanto da wuyan gaske balle abin da za a zo a ci to sai kasance wasu malaman sun dan juya sai a yi tsarin timetable din yanda yake zai zama sauki ga shi ma wanda zai koyar malamin da ke tasowa daga mina a ce ya zo lafa ya zo ya karanta shi ma zai dube zuwa dubu biyu zuwa komawa dubu biyu dubu biyar tahiya guda to sai dubi lecture din a cikin sati ya kasance in zai zuwa biyu yana da shi ne so hudu ko so uku sai ya dan takaita ya zuwa sati biyu to lallai ya dan taimaka amma yana da matukan takaita abinda aka yi kuduri a samu saboda lallai ya zai shashi darasin da ake karantarwa sannan su ɗaliban su karan kansu wasu ba kullum ne suke samun zuwa sannan shi karan kanshi malami yakan tashi bai da ma zarafin da zai zo to kaga an yi ma abin gibi kenan sai dai ya kasance kasance akwai in akwai tsari wanda yake za a yi wanda makaranta za ta bullo da shi wanda za a dan sawaka masu ɗalibai da hata da su ma malaman da yake ba cikin malafai din suke ba suna waje ne ya kasance ko da yake akwai mota da ke kawo su amma ba a ƙara kuɗin mota na su malamai to amma ɗalibai su kuma ha su ne ba su da shi ciwon wannan ya sha sannan ba duka malaman bane ke shiga wannan motan to kaji inda lamarin yake kenan sai dai malam bilyamini bello wanda shi ma malami ne daga kwalejin kimiyya da fasaha ta umar ali shinkafi da ke jihar sokoto a najeriya ya ce ba ya goyon bayan wannan mataki da a wasu makarantu malamai ke ɗaukawa kansu inda ya bayyana cewa hakika ana cikin wani hali amma takaita zuwa makaranta abu ne da zai shafi karatun ɗalibai matuƙa. a hakikanin gaskiya wannan yanayin zai kawo taɓarɓarewar ilimi a makarantun ne mu ko ce a najeriya gaba ɗaya muddin ba gwamnati ta tashi tsaye ba aka yi gyara kan wannan lamarin idan muka duba wannan nauyi ne allah ya ɗura mana saman kanmu to ya kamata mu yi ƙoƙarin jidda wannan nauyin da allah ya ɗura mana saboda yaran nan da muke karantarwa daga ɗiyanmu ne sai mu so kuma waɗannan yaran su ne fa gaba za su dawo su karantar a wannan makarantun ne da muke karantarwa to idan ba mu tsaya muka yi musu tsakani da Allah ba ai wannan haƙƙin yara ta kanmu kuma Allah zai tambaye mu gobe kiyama in dai yanayi na rayuwa ana cikin yanayi na rayuwa amma haka za mu yi haƙuri da yanayin da Allah ya kawo muna wannan lokacin mu yi haƙuri mu jidda nauyin da Allah ya dura muna saman kanmu kuma ku malamai na gani sauran abokan aiki na suna irin wannan na kan ba su shawara domin su sauke nauyin da Allah ya dura musu saman kansu gaskiya an samu taɓarɓarewa sosai kan harkar ilimi to su ma ɗalibai ɗalibai a nasu ɓangaren sun bayyana ra'ayinsu kan wannan matakai da makarantunsu ke ɗauka wanda da haka ne wannan ɗalibi na fiyo abdullahi ya bayyana mana nashi. So gaskiya a matsayin mu na ɗalibai a wannan makarantar mu za mu ce mu abun ya taimaka mana ne saboda mafi akasari ko kuma ce mafi yawan ɗalibai ba hostel suke ba suna waje ne sannan kuma kuɗin mashin kullum muke kashewa mu zo makaranta. So zuwan wannan abun ya sa za mu zo makaranta sau ɗaya so biyu so uku a sati so ka ga ya kyautata mu kenan. Amma wasu suna korafi akan cewa lokacin da ake tsayawa a makarantar ya karu ma'ana maybe wasu zaka ga in sun zo da safe ba za su koma ba har sai yamma eh to ka san kowa da yadda yake ni dai a matsayina ɗalibin ya mini saboda in ka zo makaranta misali tun karfe takwas duk dai kome da anything for ka ba wajen so ka ga kyautatawa ne tunda zaka zo daga monday maybe zuwa wednesday das kwana uku kenan shi kuwa abdulkadir abdullahi cewa yayi bai goyi bayan matakin ba duba da yadda ɗalibai ke ji a jikinsu. a da lecturers za mu iya muna class daya biyu a rana but yanzu ga ita happens a rana sai ka ga wasu department ma suna yi kusan almost four classes daga tun da safe har zuwa yamma wani lokaci ma ka yi end of missing wasu classes din saboda su lecturers din sukan hada masu mana classes ne yanzu nan su ma saboda su yi meet up which is very bad at least aka ce mutum ya samu time na refreshment din brain nashi mutum ya ci gaba da yin abu guda daya ba ma daɗi ya kuma daga is energy consuming daga ba daɗin lectures ɗin ma an kuma mutum ya tsaya ba tare da ya ci abinci ba saboda wasu mun je ba wai kuɗi muke da shi ba daga bayan kuɗin transport ɗin da ka je dan kuma ka ce kana neman kuɗin kashewa dan kuma ba ka iya dawowa ɗin saboda nisan makarantar ma ka ce ka je ka dawo saboda nisa gare to yanzu ga in ka shiga suku ka tsaya da safe har yamma baka ci abinci ba ina lafiya to ba ƙarfi Malam Aminu Abdulhamid Garba jami'i ne a makarantar Alhuda Academy da ke jihar Adamawa. Ya bayyana mana dalilin da ya sa irin waɗannan makarantu ke wannan ƙari a wannan lokaci. To wallahi mun yi iya ƙoƙarin wurin ganin kada mu ƙara komai a wannan tafiya da ake ciki saboda yanayi na rayuwa da kuma yanayi na rashin samun kuɗi amma ya kama mu dole sai mun ƙara da to da haka ne yasa muka ce bari mu duba mu gani ba mu ƙara wani amount wanda ya zama mai nauyi ba a wurin iyayen yara saboda samun su samu dama su biya mu dai dalili da yasa muka yi ƙari na farko shine ganin yadda abubuwa suka tashi musamman malamanmu da suke zuwa daga nesa wasu daga inda suke a kawo su makaranta to dan kuɗin da ake ba su na incentive a wata ko stipend bai taka kara ya karya mu kuma gaskiyar magana makaranta ɗan abun da iyaye suke kawowa shine ya rike ta ba mu da wani abu da muke da shi wanda makaranta take samun kuɗi a gefe to wannan dalili shine ya ja hankalinmu wurin ganin malaman da suke zuwa daga nesa mun ɗan yi ƙoƙari mun ɗan yi topin musu wani reasonable amount akan kuɗin da muke basu to babu yadda za mu yi wannan kuma dole sai mun shiga ta jikin iyayen yara masana na ganin ƙarin kuɗin makaranta a matsayin babbar matsalar da za ta haifar da cikas a harkokin ilimi a Najeriya. Malama Sauda Usman, malamar makaranta ce da ta soki matakin ƙarin kuɗin makaranta. Amma ta ce gwamnatin ƙasar ce ta baiwa makarantun ƙofar yin hakan idan aka yi duba da irin matakan da take ɗauka. gaskiya ba a yi adalci ba har jami'a ma wasu iyayen ba su da mazaje su suke zuwa gona ko su je su yi aikatau don su gan suna da ɗa mai digiri a cikin gidansu domin suna ganin shine zai zama musu mafita nan gaba a zo a ce an ƙara kuɗi ba firamare ɗin ba ba private school ɗin ba ba na gwamnati ba ba kuma na, na university ba irin waɗannan abubuwan da ake yi shi yasa kwanakin baya yara kawai suka shiga suka shiga hanya suna suna ta suka suke ta yin yawo domin sun lura da gwamnatin ma ba su taimaka musu wannan abubuwan da ake yi bai dace ba domin yanzu yarinyar da ta fito daga ƙauyen arewa ta zo cikin birni tana yin neman kuɗin ta da rata za ta ɗan je makaranta ta a zo a ce an ƙara kuɗin makaranta ai gwara za ta ma ce ta koma ƙauye ɗin ta je ta yi aure ya kamata gwamnati suna kula da abubuwa kafin su ɗauka decision na ɗaya an cire subsidy ma'aikata kansu ma su je gurin aiki ma yanzu problem ne a haka kuma an zo an ce an ƙara kuɗin makaranta ina za a fara makaranta ya resume as I'm talking to you yara ba su da books da za su yi karatu because babu PTA ma an kasa biya ba su zuwa guraren nan su zo su ga irin abin da mutane ke facing they just sit a can sama su yi taking decision kan yara wanda kuma yana affecting mutane ba su sa min da ke faruwa suka je university yara yanzu nan mata they go extra miles don su yi makaranta suna makaranta suna wasu abubuwan da bai dace ba ana ma cire yara a private school a kawo su government school government school din ma yanzu babu population sun ce za su je su neman lesson ne kawai su sa yara because they can't afford kudin school fees. To baya ga batun takaita ranakun darussa da wasu manyan makarantu ke yi, a ɗaya ɓangaren kuma iyaye ne ke kokawa kan yadda makarantu ke ƙara kuɗin makaranta kama daga makarantun kuɗi da na gwamnati. Musamman firamare da sakandare ba tare da la'akari da halin da janye tallafin man fetur ya jefa su a ciki ba. Mai sauraro a nan ya kamata mu ja labulen shirin sai kuma wani makon za a ji mu ɗauke da wani sabo. a madadin kafatanin abokan aiki musamman Ismail Karatu Abdullahi. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.